Duk da yake yaƙi da ta'addanci a Najeriya har yanzu bai kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci ba, wasu lokuta jami'an tsaro na samun galaba akan 'yan ta'addar ko su kashe ko su kama su da ransu. A wannan mako ma rundunar 'yan sandan Najeriya ta kama mutane tara da take tuhuma da aikata ayyukan ta'addanci a sassa daban-daban na jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar. waɗanda kwamishinan 'yan sanda muhammad usainu gumel ya ce sun haɗa da ɗaya daga cikin bandit daga cikin waɗanda suka ɗauki wani dattijo dan shekara hamsin da biyar suka ɓoye shi suka kuma ci gaba da matsawa iyalansa da suka kawo kuɗi kafin su sake shi har aka kai musu wasu kuɗaɗe maimakon a saki wannan dattijo sai kawai aka halaka shi ɗaya daga cikin mutanen nan da suka rike da wannan mutum sai ga shi 'yan uwansa cikin wanda suka kai kuɗin suka gane shi ya zo shan magani to bai yi ƙasa a gwiwa ba nan take sanarwa da 'yan sanda 'yan sanda suka je asibiti suka ɗauko shi aka yi mishi tambayoyi kuma ya amsa laifinsa ya tabbatar da cewa yana tare da wasu mutane miyagu 'yan uwansa da lokacin da suka gabatar da wannan aiki wani abin da ke jan hankalin jama'a shine yadda waɗanda ake kamawa da aikata ayyukan ta'addanci ke faɗawa duniya ta'addancin da suka aikata duk da yake suna hannun hukuma. Aminu, mun je gidan wani ne mun buge shi ne sai ya ce mun ɗaukan mai kuɗi kuma kuma ba mu ɗaukan mai kuɗi ba shine ya kawo muna. To amma shiga kun buge shi ɗin? Eh mun shiga gaskiya. To me kai ku gidan shi? Kaddara ah, ce kawai. Harin zai ne kawai ne kawai. Ni ɗan kasuwa ne. yana sai da duka da shaddodi bayan wuta da an kai mana a cikin kasuwa nan to tun wannan lokaci abubuwa shina to min da ƙarfi da ƙarfi to bayan haka nan kuma sai zuciya na yana nuna min in shiga wani hanya wanda bai da kyau haka ne kuma na yi dasara kaina a wannan abu har ya kai lokacin da na ji na yi shi tare da wani abubakar yaron oga ana tuhuma ne na kori shanu ne amma ba a tabbata ba wallahi masana lamuran tsaro na ganin cewa akan wannan batun akwai abubuwan da ya kamata a duba waɗanda ke nuna ko mahukunta da gaske suke faɗa da ta'addanci ko akasin haka dr yahuza getso wanda kwanan na ya tsallake rijiya da baya daga hannun 'yan bindiga yana ganin cewa kin yin abin da ya kamata shine ya hana a kawo karshen magance wannan matsala ta tsaro malam muhammadu buhari shugaban ƙasar najeriya ya ba da umarnin duk wanda aka samu da bindiga mai kirar ak-47 wanda bai cancanta da rike wannan bindigar ba a kashe shi to wannan bindiga kuma ga ta nan muna gani tana yawo a hannun waɗanda ba cancanta ba har jami'an tsaro sukan kamo su su zo suna fira da su kaga an gaza bin umarnin shugaban kasa to tun ko haka ne kaga dukkanin maganganun da ake yi ya zama shafa labari shuni ba da gaske ake yi ba kuma shirya ba. An jima ana kama ɗan da ake tuma da aikata ayyukan ta'addanci da su haƙunshi rukunan jama'a daban-daban ciki har da jami'an na tsaro, amma da wuya a ji hukuncin da ya biyo baya. Abin da masana ke gani shi ma wata illa ce ga yaƙi da ta'addancin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.